Amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ku uwa, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sa sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu ta zumuncinmu TV mai albarka. A wannan lokaci uwa za mu iya cewa Baffa Hotoro ya shiga hannu. Inda insha Allahu a yanzu za mu kawo muku amsa tambayoyi guda goma zuwa ga babba Hotoro wanda ya nema a wajen Sayyid Abdel-Fattah hisada a tijjani isha Allah yanzu ba tare da ɓata lokaci ba sannan kuma za a je yacce shi ma aka tura masa a tambayoyi guda goma shi ma in ya isa ya ba da amsa. Insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba yanzu ku biyo mu a wannan tasha tamu ta zumuncin mu TV mai albarka don jin wannan karatu da aka wa shi Baffa Hotoro wannan buwa biyu ba salafan nan dai da aka sani mai yawan yi wa 'yan ɗariƙa raddi tare da yi wa 'yan uwansa Wahabiyawa raddi. a yi sauraro da kallo lafiya. بسم الله الرحمن الرحيم nan tambayoyi ‘yan uwa musulmi tambaya ta ta farko zan ɗan maimaita masa a zamana da ya gabata na kawo tambayoyi guda biyu na yi bayaninsu abin da ya rage mun yanzu shine tambayoyi guda takwas don tambayoyi na guda goma su cika tilka Ibrahim ya tabbatar da wannan aƙidar wacce Abu Hamidul Ghazali cikin wannan littafi mai suna Al-Iqtisad fil I'tiqad ya tabbatar cewa aƙida ce ta kafirci ta Mu'tazila Ibnul Jauzi kuma a cikin Talbisu Iblis ya tabbatar mana da cewa wannan aƙidar da Burema Inyas ya tabbatar ta ƙiyamu sifatillahi bi ghairillah aƙida ce wacce a kanta malaman musulunci suka yi ijima'in cewa al-Husayn ibn Mansur al-Hallaj ya yi ridda ya fita daga addinin musulunci ba tare da saɓani ba malaman musulunci baki ɗaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana ɗari uku to auzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala ali haqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh uh, muna yau Allah godiya da sake a saduwar mu cikin wannan yanayi da ake ciki mara daɗi wanda ya zama yara ƙanana marasa kunya jahilai marasa ilimi wanda ba su da alaƙa da ilimin addini ta kusa ko ta nesa suke zama suke cin mutuncin bayan Allah suke zagin malamai suke kuma kafirta wanda musuluncin ya taɓa kasancewa a, a wani lokaci da suka bashi gudunmawa mai yawa. A, idan mai sauraro yana biye da mu tun ɗazu da rana mun yi rubutu cewa za mu mayar wa wannan yaro raddi ko za mu masa tambayoyi wani yaro nake nufi kenan shine baffa hotoro adamu zubairu wanda mu muke masa laƙabi da malam zulke wato wani mutum ne wanda yake babban makaryaci a da sunan addini wanda yake zama a kujerar malamai yake zama da akon kujera ta ilimi kuma da sunan wai wannan a matsayin malami ne bayan kuma cikakken jahili ne insha Allahul azim jama'a zan tabbatar mana da haka a cikin abubuwa da zamu gabatar da farko ina ba da haƙuri saboda mun ce karfe tara za a fara amma dan su samu wasu matsaloli sai gashi yanzu muke fara wannan karatu a kwanakin baya 'yan kwanaki da suka gabata ya yi bayanai ko ce ya yi wasu maganganu wadda ya ce yana yi wa sayidi abulfati sani attijani yana masa ya tambaye shi tambayoyi guda goma yana so a bashi amsa in shi abulfati ba zai iya ba to ya haɗo ‘yan uwa ‘yan Tijaniya su zo a zauna a yi karo-karo walau kana ba zahira a haɗa kai sai a bashi amsa so ganin haka yasa na ce to ya kamata dai mu sake dawowa duk da a ƙa'ida ko kuma in ce a yanayi da muka samu kanmu da shi mun tabbatar da mahaukaci ne daga bakin 'yan uwansa 'yan salafiya sun ce mahaukaci ne shi yasa ma tun da muka yi masa wasu abubuwa a baya na raddi muka masa wasu tambayoyi ya gagara ba da amsa sai muka kyale shi sai muka rabu da shi kawai saboda me mun tona asirinsa mun kwaye masa zani a kasuwa kowa ya gane cewa wannan mutumi jahili ne kuma yana magana ne a cikin duhun jahilci to amma kasantuwar yadda ya fito yake challenging malamanmu manya da ƙanana don a cikin bayanan yana cewa a ya je gun ɗahiru bauchi yake cewa ya je gun shau ɗahiru in shi ba zai iya ba to sai nake ga gaskiyar Allah wato Saidi Abulfati fati kamar yadda na sha gaya maka ba tun a baya ya fi ƙarfinka ba zai zauna ya yi magana a kanka ba shi ai yana fama ne da su dr jaki dr kashin jaki da su yake fama da su yake in sun yi ya mayar, amma irin ka ɗan ƙaramin alhaki yaushe ne Abulfati zai tsaya ya ce zai kula ka in ka har kayi magana wai zai mayar maka da martani gaskiya ba zai yi ba kuma ba ran da zai yi wannan to amma daman tunda ka bude kofa ai kace in ba zai yi ba wani yayi shi ba ya kasa bane a'a shi ya fi ƙarfin yayi magana ne bayan maganarka a'a ba zai yi wannan ba mu ma muka tambaye ka muka maka tambayoyi ka gagara ba mu amsa ballantana sai da abul fati ai ba zai baka amsa ba akramaka eh baffa baffa malam zulke to a takaice a gurguje za mu shiga cikin bayanansa wanda da farko ko tauhidul ammati la ilaha illallah ja fil qur'ani to yake cewa la ilaha illallah ta zo a cikin qur'ani wanda wannan shine tauhidul ammati wato tauhidi wanda yake nan mutane gama gari wa haza fi haƙƙi man gaba anillahi tabaraka wa ta'ala yake cewa wannan yana la ilaha illallah yana haƙƙin wanda wato wato ya zama man gaba anillah wato wanda ya ɓuya wa Allah wanda Allah ya ɓuya masa li'anna Allah laysa bi ga'ibin balil ga'ibu anta faqat domin al din ka ce huwa a ƙa'idan arabiya in mutum ya ce huwa damiri ne na wanda kake magana wanda baya nan to amma shi shekul islami cikin ladabinsa ga hadarar Allah sai yake cewa li annallaha ta'ala domin Allah madaukakin sarki laisa bi ga'ibin Allah shi ba a cewa baya nan ko ina Allah yana nan kuma koyaushe Allah yana nan balil ga'ibu kai da zaka ce la ilaha illallah kai ne mai maganan kai ne ka zama baka nan an wa wai dawama masairu wa qasdullahi tabaraka wa ya sili ila maqamil huduri ma allahi fa yuqadabu kama yuqadabu fi salati kamar yadda idan kai samu sairi a cikin sha'anin Allah sai ka yi hulurin Allah kamar yadda wato wanda yake karatu a cikin fatiha yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim kun ga wanda yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu wannan kun yana a wato yana magana ne wato ba da wancan lafazi irin na damirul ga'ibi ba yasilu ila makamin, la ilaha illa anta shi wanda yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu a cikin sallah gare ka nake neman a nake bauta gare ka gare ka muke bauta kuma gare ka muke neman taimako to kun ga wannan shi ya isa ne ji shekul islami ila maqamin zuwa ga wani muqami na la ilaha illa anta wanda shi ma ya zo a cikin alqur'ani ko a cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimiya wa hadha aidan zikirun warada fil qur'ani shekul islami yake cewa wannan ma an ambace shi a cikin alqur'ani la ilaha illa anta a cikin suratul anbiya wai za wa salar sayru hatta fanafi zati yace idan bawa ya ci gaba da tafiya a cikin sha'anin Allah har zai yi fanati fana'i a cikin zati yajidu la yajidu zikra illa Allah illa la ilaha illa ana zai samu ba wani zikiri da zai samu sai dai me sai zikirin la ilaha illa ana aidan warada shi ma shi yace aidan warada fil qur'ani wal insanu garibun alai an yasma akahu yaqulu la ilaha illa ana yace wato mutum zai zai bakunta a gare shi ya ji dan uwansa yana cewa la ilaha illa ana yazunnu an yazunnu anna hazal insanu yadda il uluhiyata li nafsi kari sai ya zaton cewa ko wannan mutumin yana yana iddiain cewa yana iddiain ilahiya ne yana wato yana yana tabbatar da kansa a matsayin Allah ne innama sai ya ce ba haka abin yake ba innama na dakal haqqa ala nisanihi faqat shi ba wani bane in mutum yace la ilaha illa ana a'a ai ba wani abu bane illa me illa wato nadakal haqa ala nisani wato ya faɗi gaskiya ne wato shi Allah ne yayi magana da harshen wannan mutumi wa huwa yasma'un nuduka shi kawai abin da mai faɗan yake faɗa ba wani abu bane face kawai ji yake yi kama tasma'u min wa laysa huwa almutakallim ai ba shi ke maganan ba wallahul mutakallimu li Musa bi lisani shajara Allah yayi magana da annabi Musa akan harshen bishiya innani ana Allah cikin suratu da innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li zikri in kana yuqaddiru an yantika ala yantika bi lisani shajara taqulu innani ana Allah wa huwa qadirun ala an yantika bilisanil adami innani anallah shi yace in dai Allah yana da iko ya yi magana da bakin da harshen bishiya ce bishiyar annabi Musa ya ce na hango wuta zan je in ɗauko wutar ya je ya tarar da ba wuta ba ce. wannan bishiyar ta ce la ilaha illa ana to in dai bishiya za ta iya wannan to ai shi ya fi sauki ɗan adam yi domin ai ɗan adam shi yake da harshe ma yake magana wai za a fana'u arafal abdu ala shay Allah shay'a illallah idan wato mutum yayi fana'i sai ya zama babu abin da yake riska wato babu abin da yake iya tabbatarwa shi din zai zama babu shi sai Allah subhanahu wataala fa hunaka at-tauhidul khas khalisu allazi huwa matlabur rijali Sheku Tijani ya ƙulu fi jawahirul ma'ani har zuwa karshen shafin nan ba inda Shekul Islami Ya yi magana a kan fir'auna Ga shi nan jawahirul rasail ne a cikin shafi na sittin daidai kamar yadda in kun koma kuka ji bayanansa za ku ji yana wannan magana cewa a duba shafi na sittin, Shekul Islami ya yi wa Fir'auna lauyanci to muna tambayan ka baffa a ina shehu ya kira sunan Fir'auna har ya masa lauyanci a da kafircin da yake yi a ina yayi masa shi yasa muke ce masa malam zulke wato malam makaryaci kenan saboda duk maganganun da yake yi mafi yawan maganganun da yake yi ƙarya yake yi kun ga dai anan na karanto muku jama'ar musulmi ba inda shekul islam ya kama sunan fir'auna ya faɗa amma shi a cikin karatunsa ya ce me ya ce ai shehu ya yi wa fir'auna lauyanci to muna tambayanka a ina ne a ina ne shehu a cikin wannan shafi jawahir rasail juz'i na biyu shafi na sittin a ina shehu ya kamo sunan fir'auna ya faɗa a ina saboda haka ba wani abu bane kamar yadda kullum muke faɗa shi wannan mutum ko wannan yaro abin da ya fi ƙwarewa shine yana so ya yi suna ne idan da kai mai hankali ne idan da kuma da'awar musulunci kake yi na tsakaninka da Allah kanan ku har yanzu nan akwai maguzawa wanda ba su yarda da Allah ba wanda ba su yarda akwai musulunci ba ba su yarda da annabi Isa ba ma kamar yadda kiristoci suke har yanzu a jihar Kano da wani bangare na jihar Katsina akwai maguzawan da ba sa kowane addini da wani bangare na jihar Kaduna idan da gaske da awar musulunci kake yi ba za ka shiga wayannan wurare ka ba su musulunci ba ya kamata ka shiga wayannan wurare ne in dai tsakaninka da Allah kake yi in tsakaninka da Allah da'awar musulunci kake da'awar addinin musulunci kake so ka tabbatar abin da ya kamata ka ka tafi wuraren su mana. da wajajen su maila din nan akwai arna wanda suke maguzawa ne ba sa ma kowane addini ka je ka lakana musu kalmar shahada ka koya musu ka nuna musu fa'idar wannan addini namu na musulunci su shige shi mana amma sai ya zama baka da aiki sai dai ka ɗauko manya-manyan littattafan malaman musulunci a cikinsu za ka nemo wani ɗan wuri kaɗan ka shirya 'yan ka na ƙarya ka ce wai kana so sai ka tara jama'a da haka to ga dai jawahir rasail wanda kun sani in ba manta ba jama'ar musulmi mun yi ta turka turka da shi akan jawahir rasail din nan mun yi abubuwa da shi da yawa akan ya nuna ina ne shehu ya rubuta wannan littafi ya gagara har yau har yau muna bin sa bashin wannan har yau ya gagara bai iya ba to saboda haka wannan kenan abu na biyu ya kawo a kisar a alhassan bin mansur alhallaj ya kawo kisar hallaju inda yake cewa a hallaji abin da sa ya kawo wannan saboda yana so ne wai zai tabbatar da ita wannan magana ta a ƙiyamu sifatin lahi da ghairi kamar yadda yake faɗa saboda haka sai ya ɗauko maganar hallaji inda halaji yake cewa a laisal katibu illallah wato babu rubutu yake yi sai aka tambaye shi waye mai rubutun nan sai ya ce ai ba ni nake rubutun ba Allah ne yake rubutu saboda haka da wannan sai malamai a sai aka gabatar da shi a wajen halifa na wannan lokaci sai aka sai aka wato tsayar masa da haddi aka kashe shi shi hallaji kenan to saboda haka sai yake cewa ga talibisu iblis ni ma Allah ya sa yana gani kullun na sha faɗa ya kamata a taso shi ya yi bayani kuma jama'ar musulmi ita wannan nukuda da ya kawo ta wanda ita ce tambayar mu na farko akai zan kawo masa maganganun ibnu taymiya akan wannan nukuda wanda ita ce tambayar mu ta farko bayan na kawo masa yanzu ina kawo masa maganganun da yayi ne kamar sharhi akai sai mu je ga ainihin abin da muke so mu magana akai ya kawo kisar Hallaj inda yake cewa a ah, ya kawo magana Hallaju inda ya kawo cewa ga abin da Hallaju yi an tambaye shi walakin hazal ainal jam'u indana halil katibu illa Allah wal yadu fihi ala ko cewa ba wanda yake wannan rubutu sai Allah subhanahu wataala can ƙarshen maganar sa ya kawo cewa a duba cikin talbisu iblis wato shafi na na 190 daidai sai kawo wannan magana to amma sai wani abu da ya tashi sai yake cewa a malaman musulunci sun yi ijma'i kan cewa me hallaji jininsa ya halatta in dai hallaji jininsa ya halatta kamar yadda na sa muku a farkon maganar yana cewa in dai hallaji jininsa ya halatta saboda me saboda wannan magana da yayi to babu shakka da Shehu Tijani radiyallahu anhu da Shehu Ibrahim kaula duka wayannan mutane sun zama zindiƙai mushrikai haka ya faɗa na farko zan kawo mana cewa yanda yace ijma'i ba haka wato ba haka ba haka aka kawo a cikin talbisu iblis ba ƙarya yake yi abin da aka faɗa ku duba shafi ga nan talbisu iblis gashi ku duba shafi na 191 ga inda ma maganar take kuma saboda rashin adalci da ya iya wannan maganar sai bai ƙara gaba ba ya kamata da ya ƙara gaba to a nan ne maganar da ainihin wato hukuncin hallaji da abin da aka zartar masa zai tabbata wato mutane za su gane ainihin yadda maganar take to amma da yake yana da abin da yake so ya cimma yana so ne ya zagi wanda yake so da sunan ilimi ya yanke wani wuri ya bar wani wuri ya faɗi iya wani abin da ransa yake so saboda masu sauraronsa su gamsu da shi to shi yasa yi wannan magana ga abin da ake cewa qalal musannifu ittafaqa ulama ul asri ala ibahati damil hallaj wato malamai zamanin sa sun yi ittifaki kun ga shi sai ce ijma'i wai tukunna babba ka san meye bambancin ijma'i da ittifaki ka karanta usul kuwa ka karanta usulul fiqi ka san meye bambancin ijma'i da da ittifaki to in aka ce ijma'i in an ce wannan abu ijma'i ne shine me wato al-ittifaqu al-ittifaqu aka ce wannan abu ittifaqi ne shine ittifaqu huwa wato ittifaqu ahlil mazhab wato ul mazaibi in shine kamar misali in an in in masu karatu masu bibiyan mu sun kula a cikin qawaidi an ce ittifaqa alaiha ulama uku. malamai sun yi ittifaqi maliku wa shafi'u wa shafi'i eh, wa shafi'i wa abu hanifa wa ahmad bin hanbal wato ulama'ul mazahib malaman mazaba su ne suke yin ittifaqi akan abu in an ce abu ittifaqi ana nufin malaman mazhaba ulama'ul mazahib irin wayannan da na lissafa Sufyanu Sauri Ibn Uyayna da sauransu su ne suke ittifaki akan wata ma ya kulu ni ban san abin da ya faɗa ba kun ga kenan me ba shi da hukunci amma wasu malamai sun yi ittifaki akan me a kashe shi shi yasa ba ijma'i ba shi kuma mafasa yace me ma to ga yadda ijma'i yake in ka ce ittifaki ga yadda ittifaki yake kuma abin da aka a cikin talbisu iblis ittifaqul ulama'i aka ce ba ijma'ul ulama'i ba saboda haka kaga da wannan ma muna bin ka bashi ka nuna mana inda a cikin talbisu iblis aka ce wato malamai sun yi ijma'i akan haka kuma har yanzu akan magana halal a akan maganar hallaci da yake maganar cewa an yi ittifaki malaman sa baki daya sun yi ittifaki a kashe shi ƙarya yake yi a malamu asaransa ga nan littafi nan a dabaqatu sufiya wanda ya zama a waye shi abdurrahman Sulami shine ya rubuta wannan littafi dabaqatu sufiya ga abin da yake cewa akan Hallaj a shafi na nawa a shafi na ɗari uku da bakwai ga abin da malamai suka faɗa akan a Hallaj shi Hallaj kamar yadda na faɗa an samu wato a saɓani na malamai zamaninsa wasu sun yi ba da fatawa cewa a kashe shi da maganganun da ya faɗa cewa a ba wanda yana rubutu kamar yana faɗa farko aka tambaye shi ake rubutun da yace Allah ne yake rubutu saboda haka sai zama malaman zamanin so sun rabu wasu yabe shi ina nufin wasu ba su ba da fatawan cewa a yi masa wannan kisa ba wasu kuma suka ce a kashe shi to daga cikin wadda ba su ba da fatawar cewa a kashe shi ba ga yanda maganganun suke wato shi halaju sahiba junaidan wato sahibin junaidu ne wa abal hasan nuri wa amr al wa wa fuwadi wa ghayruhum wa mashayiku wa mashayiku fi amri Kalifuna, radda asa mashayiki wasu masa mutu wanda suka saba da yawa sun saba da shi shi a kan maganganun da yayi wa nafahu wasu kuma sun kore shi ma wa abau an yakuna lahu qadamun fit tasawufi wasu malaman sun ki cewa ma yana da wani bangare ko yana da wata matsayi a cikin suwanci amma kuma ga wasu malaman wa qabilahu min jumlatihim abul abbas ibn al-aqa wato wa qabilahu min jumlatihim abul abbas ibn wata abul abbas ibn wata shi kuma me wato ya karbi a hallaj wa abu abdullahi da abu abdullah wa muhammadul khafif wayannan duk malamai ne wanda basu basu yarda da cewa hallaj abin da ya kamci bane dan me dan sun samu masa mafita kamar da yake cewa wai abu a wato imamul gazali ya ce wai da wannan hallaji ya kabuta to ai akwai kuma inda Imam gazali yake cewa shin halaji ko ayin nan ya karanta ne inna ni ana la ilaha illa ana fa abun niwa qimis salata li zikri to gashi nan dai wa Abul Qasim wa Ibrahim ibnu Muhammadu Nasir albadi albani duka wayannan da na lissafa waannan malamai su sun gamsu da halaji sun yadda da shi wa asnau aihi kai bal ma wasu sun yi yabo akan hajjaji akan hallaj wa sahahu lahu halahu wasu sun wato sun yaba da halinsa wa hakau anu kalama wasu da yawa sun hakaito maganganunsa na ilimi wa ja'alu adal muhaqqiqina wasu daga cikin malaman zamaninsa sun sa shi a matsayin ahadal muhaqqiqina wato ɗaya daga cikin muhaqqiqai masana Allah hatta kala muhammad ibnu ibnu khafif wato a cikin su akwai muhammad ibnu khafif me yake cewa yace alhasan ibnu Mansur wato alhasan ibnu mansur ahlas kenan alimur rabbani yace malami ne to ina ka kake cewa malaman su yi baki an yi baki cewa wannan mutum ya kafirta malaman zamanin ka in ka musa kan ni ka ba su a cikin ne sai kuma abin da ka a ba ka iya bambanta tsakanin ijma'i da ittibaki ba ka koma usul malamai sun yi dogon bayani akan bambanci ijima'i da ittifaki ka ce an yi ijima'i malaman zamanin sa gaba ɗaya sun yi ijma'i to wayannan aka muka lissafo su a cikin tabaqatu sufiya a cikin wannan littafi na tabaqatu sufiya malaman zamanin sa ne kuma ga abin da suke cewa akan sa saboda haka a wannan kenan to za mu dawo gida za mu dawo gida a baffa hotoro yanzu ne za mu dawo gida duk maganar da muka yi wannan mun kawo mun ɗanyi sharan fage ne kan maganganun ka ga tambayoyin na yanzu ko in ce tambayar saboda yanayin lokaci ina ga za mu samu damar tambayoyin da ya ba mai yawa masu tambaya ɗaya ko biyu wanda muke so mu ma ya ba mu amsa in ya ba mu amsa to mu ma sai mu je wayancan maganganun nasa mu ba shi amsa duk da dai maganganu ne wanda kowa ya san shirme ke wallahi azim shirme ke babu magana ta ilimi a cikin maganganunsa a ah, Imam Bukhari ya rawaci hadisi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah ya rawaci hadisi wannan hadisi ah, a cikin hadisi na dubu uku da bakwai da arba'in da ɗaya haddasana abu ah, abu na'im haddasana sufyan an abdul an abdul malik an abi salmata an abi Hurairah radiyallahu anhu ƙala ƙalan da biyu sallallahu alaihi wasallama abu hurairah ne ya ruwaici wannan hadisi Imam al bukhari ya fidda shi a cikin littafinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa asdaqu kalimatin kala hasha'iru yace wato kalimatu labi wace babu wata magana da wani mawaki ya faɗa mafi gaskiya ji annabi kamar kalmar da labidu ya faɗa wace kalma ce ala kullu shay'in ma Laha batilun wannan kalmar cewa duk wani abu wanda ya wananci Allah duk wani abu da ba Allah bane in ji annabi abun babu ne to za mu dawo gida za mu mu ba za mu zagi ibnu taymiya ba ba a koya mana wannan cin mutuncin mu zagi malamin wani ba saboda mun sani kamar ni da nake magana akwai waɗanda ya kamata na yi musu kara a cikin 'yan salafiya wato ina da malamai da suka karantar da ni a jami'a kuma 'yan salafiya ne kuma ban taba ji sun zagi shehu tijjani ba ban taba ji sun zagi shehu ibrahim ba kuma suna wa'azi amma ban taba ji suna yin irin wannan ba to tun da su ba sa yi kuma malamai na ne na amfana da su to ba za mu kama sunan ibnu taymiya mu zaga ba kamar yadda kake kama sunayen malamanmu mu kake zagi ba amma kuma malamai na ku yi haƙuri inda za mu biye irin wannan yaro baffa hotoro da wannan mai fitsa mai siffar biri wato mai salula na bauchi dr idiot inda za mu biye ta su in ba dan ku da muke dubawa ba wallahi ba abinda ba za mu gaya ibnu taymiya ba dan me su ma ba abinda ba sa gaya shehu tijjani kuma yanda kuke ganin ibnu taymiya a matsayin marji'in ku din mai faɗi magana ta zauna ba ku da wani wanda kuke komawa gare shi a addini sama da ibnu taymiya wallahi mu haka muke ganin shehu tijjani shakul islami duk da a yan salafiya suna da ƙarya wani lokacin na taba ji wani daga cikin su yana cewa ibnu an aiko mana ibnu taymiya ne ko aiko mana ibnu abdul wahab ne ko aiko mana usaimin ne ba wanda aka aiko mana daga cikin su saboda haka wanda ya daidai zamu karba to ka taba fitowa da kuskuren ibnu taymiya kace nan kuskure yake ba za ka bi shi akai ba duk abin da suka faɗa shine addinin ku duk abin da suka faɗa shine mazabar ku duk abin da suka faɗa da shi kuke aiki shine gaskiyar magana ba kwa fahimtar gaskiya ba kwa fahimtar hanya ba kwa fahimtar matafiya sai tafiyar wa'yannan mutanen abin da suka ɗora ku akai wallahi akan sa kuke to anan muna da har yanzu akan magana ne na me qiyamu sifatillahi li ghairihi da kace shehu ibrahim kaulaha ya ya bawa ya yi wa fir'auna lauyanci ya tsaida siffar Allah akan wani Allah to shine zamu maka karatu kuma zamu maka tambaya akai anan wannan hadisi ibnu taymiya ya masa sharhi ka duba cikin a majmu'ul fatawa juz'i na biyu shafi na ɗari hudu da ashirin da biyar daidai idan ka duba ibnu taymiya ya yi wannan hadisi sharhi ga abin da yake cewa yace kullu ma qala Allah fa huwa ma'dumun yace duk wani abin da ba Allah ba su abin rasasshe ne babu abun ma'adum wato abun babu shi marasashe ne babu wannan abun a to ai ni ba Allah bane yanzu ni ma babu ni kai ma babu kai kun ga kenan a alhawa alhawadis la awwal alhaza ta dawo kenan wato duk abun da ba Allah ba ibnu taymiya yace babu abun Allah ya gaya mana kalakas samawa tuwar dioma bainahuma ko ba haka bane Allah ya halicci sammai da kasai da abin da ke cikin su amma sai gashi a Abul Abbas Ibn Taymiyyah al-Harrani yana cewa kullu ma khala Allah fa huwa ma'dumun bi nafsihi laysa lahu min nafsihi wujudun yake cewa duk wani abin da ba Allah ba wato bai zama samamme ba Ujudun wato samuwarsa wala harkatun da motsinsa wala amalun da aikinsa wala naqul li ghairihi da taimakonsa da waninsa duka wannan abu minhu daga gare daga wajen Allah ne wato Allah ne yake yin abun ba wannan abun ne yake yin kansa ba iz me zalika jami'u khalqullah wa ibda'uhu wa ru'yatuhu wa taswiruhu fa kullul ashiya to ga muhallu shahidin fa kullul ashiya'i dukkanin abubuwa idza an anwullahu idan har suka wananci in ya zama Allah ya wananci wa'annan abubuwa fa hiya batilun wa'annan abubuwan babu su to tambayar da zan ma kai alkali ina bambancin ita wannan magana da maganar Hallaj shi Hallaj abin da yace a yana rubutu ne aka ce masa wai ke rubutu ya ce ai ba ni ba nake rubutun Allah ne shi ma ibn taymiya ya ce duk wani abun da ba Allah ba babu abun yayi fana'i kenan a cikin Allah so duk wani abun da ba Allah ba batil wannan abun ba wato ba shi bane abun Allah ne abun wato babu wani abu saman me in ba Allah ba akwai bambanci da maganar ibn taymiya da maganar hallaj shine tambayar da muke ma ka zo ka kare wayannan har yanzu ibnu taymiya a juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyar da ashirin da bakwai yake cewa walihaza saboda wannan maganar ne kanu munkasiratu qulubihim sai halitta ta zama tana da karyayye zuciya li shuhudihim wa wujuduhu alkamil wato da su da wato bayyana bayyanarsu su halitta din da kuma samuwar Allah wadda ita ce cikakkiya wato idan ga halitta ga Allah dole halitta za ta samu ya zuciya domin babu ita Allah ne yake akwai wa adamul ma'ad wato da tsantsar babu su inda Allah to ba wata kuma halitta kuma ba haka bane in dai an samu wannan a cikin aqidar ibnu taymiya to lalle aqidar wato bayi da makawa wannan aƙida ba ta da makawa da aƙidar halas din da kake cewa har shehu ibrahim inyas ya ɗauko wannan aƙida ne daga eh, ga abin da halas ce shi ma ga hukuncin da aka yi masa wala azam mal eh, inkisar min mal lam yara nafsahu ila al-adam yara lahu wala yara bi shay'an har yanzu sai sake cewa a cikin har yanzu a cikin majmu'ul fatawa na ibnu taymiya a juz'i na biyu shafi na ɗari da 405 yake cewa ya jibu, ya ba an yi ya'lama annahu shi mutum eh, bawa ya sani annahu rabbun nasi malikun nasi ilahin nasi wa annahu rabbul alamina la ilaha illa huwa yace Allah shine ubangiji mai mulki shine ubangijin mutane shine ubangijin alam babu abin bauta da gaskiya sai shi wal kainatu laisa laha min nafsiha shay'un yace halitta kuma ba ta da wani abu wato ba ta da wani abu na samuwa daga gareta. ta bal hi adamul mad face ita halitta wato rasasshiya ce babu ita tunda Allah akwai ne to halitta babu ne kaga kenan me yana da bai da bambanci da wanda yazo aka ce masa me kake rubutu yace ba ni nake yi ba Allah ne yake domin shi ma me ne shi ma babu ne shi ma rasasshe ne Allah ne kawai yake akwai da aqidarwa da aqidar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani ba fa hoto ka buɗe kunne ka ji da kyau akwai littafi na Ibn Taymiyyah sunansa Jami'ul Masail har yanzu ga abinda da Ibn Taymiyyah yake cewa akan wannan nukuda na me na iqamatu kamar yadda kake faɗa ne nake miyar maka da ka. a iqamatu sifatin lahi li ghairi ko iqamatu sifatin lahi li ghairi wato tsaye da sifar Allah akan wani Allah shi ibnu taymiya ma aunin sa ba wani wani Allah kowane abu ma rasasshe ne tunda Allah akwai da to babu wani abu kuma ba Allah ba haka ya faɗa ga shinin mun karanto muku a cikin wannan littafi juzu'i na ɗaya shafi na ɗari da saba'in da takwas abinda yake cewa al ibadu su bayi ce, alatun wata ala ne in an ce ala shine kamar a ce wani abu na kira ko wani abu fanzur ilal lazi saladahum Ya ce, su bayi wato su kamar wani ala ne kamar a ce misali a kwano ko dai wani abin kira yace karka duba su fanzur ilal lazi saladahum alaika yace kar ka duba su ka duba wanda ya sallada su a gare ka idan yanzu mutum ya zo ya mare ka misali to kar duba shi ka duba wanda ya aiko shi ba shi ya mare ka ba a cikin gashi nan ka zo ka kare a cikin me jami'ul masail yake cewa al'ibadu alatun dukkanin bayi dukkanin bayi ala ne fanzur ilal ladzi salatahum alayka ko salladau alaika ka idan wani abu ya faru tsakaninka da wani bawa to kar ka duba shi yawa ba shi yawa ba kawai wanda zaka duba shine wa shine wanda ya sallada su wanda ya sallada wannan abin ya faru a gare ka shine wa shine Allah kuma fanzure ce yace ka duba ka kalla ka kalla daman ana kallon Allah ne da ido eh ai aqidar ku ba wannan wala tanzur ila fi'lihim bika yace karka duba aikin su gare ka inji ibnu taymiya in suka mare ka ba su suka mare ka ba Allah ne mare ka in suka ba ka kudi ba su suka ba kudi ba Allah ne ba kudi karka duba su su din asbab din ka yace karka duba su ka dinga kallon cewa Allah ne maka kaza yayi maka kaza ɗin ruwa wani ya baka ka sha to ba shi ya baka ba Allah ne ya baka in aka ma abinci ka ci ba abincin ma tunda shi ma Allah ne ya ibadu yace abincin ma ya zama shi ma Allah ne wanda ya baka abincin ma Allah ne da me da bayanan Ibn Taymiyyah zan sake nanatawa al ibadu alatun yace dukkanin bayi ala ne fanzur ilal ladzi salatahum alayka yace ka kalli wanda ya sallada su a gare ka wala tanzur ila filihim bika kar ka duba aikin su ka duba aikin wanda ya sallada su Allah kenan kaga kenan me su kar ka kalle su kwata kwata ba su bane da aikin Allah ne da aikin tastari min alhammi wal gammi yace in ga sai ka huta da bakin ciki da da bakin ciki ma'anan abinda muke cewa idan dai wannan aƙidu da muka karanta kuma gashi nan mun kawo maraji mun kawo dalilai mun kawo littafi mun kawo shafi kuma in dai shi mai dubawa ne mai karatu ne ko kuma ce ku dalibai daliban ilimi ku koma zuwa ga waɗannan maraji'u da muka karanta ku duba ku gani shin akwai waɗannan abun ko babu akwai maganganun da muka faɗa ko babu dan a ciki bayanansa na jera cewa abul fati cewa wai sai dai ya je google wai ya ɗauko abu wai baya nuna littafi ha to sharaɗi ne in zaka kawo hujja ya zama sai ka ɗauko littafi ka nuna maganar ɗaya ce idan abul fati ya ce a duba madarijus saliki na misali ko ya ce a duba al'udu durriya tambayar ita ce an duba an ga abin da ya faɗa babu Aiko a google ya samu ko a cikin magana jari ya ɗauko ko a gaskiya ta bi kobo ya ɗauko ko a daily trust ya ɗauko ko a facebook ya kobo, ko a twitter ko a, whatsapp in dai maganar ta tabbata akwai shikenan kai abin da kake kokarin nuna cewa kai kai kai mai littattafai ne a kun je kasuwar kurmi kun saya to ai ba damuwar mai kawo hujja sai da littafi ba ai ba maganar wani shekul gogul ko me da kake cewa duk ba wannan shin idan an kawo magana aka kawo dalili an duba kai mai littafin ka taɓa buɗewa da abul fati ya faɗi maganar ka ce wannan maganar babu ita a cikin littafi kaza annabta mu rike cewa wali ne saboda fa da abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma Allah cewa yace abdan min ibadina bawa daga cikin bayin mu ko mun gani Allah baya jin shakka ya ce wane annabi mu ko baka bane wane kaza wasu kurbil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wadi wa kana rasulan nabiyya kun gani Allah baya baya jin kunyar ya kira wani annabi so inda a ce annabi ne za a ce annabi to mun ji annabi ne wai sai yake cewa duk da wannan yana cikin tambayoyin da zan yi masa gaba sai yake cewa wai ai kadiru baya cikin waɗanda shari'ar annabi Musa ta riske su domin shi kadir ba banu Isra'ila bane annabi Musa kuma annabi ne na iya banu Isra'ila saboda haka shi shari'ar kadiru ba shari'ar da annabi Musa ya zo da ita bane to shi ne ban da dariya na ce ah to daman shi Allah shari'o'insa kala kala ne bayan inda dina inda lahil islam ai kaddara ko annabi ne ai ba za a taɓa samun bambancin annabtarsa da ta annabi Musa ba shari'ar Allah gaba ɗayanta haka ne iri ɗaya ne Za ka ga Allah yana cewa a akan maganan azumi ko ba ka bane cewa mun ba ku mun me mun salada mun hukunta muku azumi ko kamar yadda muku hukunta wallazina min qablikum ko la'allakum tattaquna ko ba ka bane azumi ya ya farlanta a gare ku kamar yadda muka farlanta waɗanda suka gabace ku haka zaka ga akan maganan sallah wa kana ya amuru alahu bis salati waz zakati da sallah da zakka annabi Ismail ya kasance yana umarta ahalinsa wa kana inda rabbi mardiya haka nan zaka ga wa katabna ala bani isra'ila annan nafsa bin nafsi wal ayn haka dai har zuwa ƙarshe to ina bambanci tsakanin hukunci da shari'ar manzo Allah da hukunci da shari'ar annabi Musa da hukuncin shari'ar shari'ar annabi Isa da annabi Dawud da ina hukunci na bambanci tsakanin shari'ar annabi Musa da annabi Khadiru kamar yadda kace ai bai kamata a samu bambanci ba in dai tun din dai kace shi annabin ne to yaya zai zama kuma ya zo wa da annabi Musa da wata shari'a da ta saba masa Allah yana raba shari'u ne shari'ar Allah ɗaya ce tun daga Adamu har zuwa ƙarshe abinda da aka hukunta wayannan sai dai ƙari sai dai a dinga samun ƙari saboda haka a wannan kenan da fata Allah ya ba mu dacewa Allah ya shiga al'amuran mu Allah ya tsaya mana albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za mu buɗe layin waya inda masu kiran waya ɗaya biyu sai su kira ga lambar waya ɗin nan mun sa a kan za a ganta sifili takwas ɗaya ko sifili takwas ɗaya a saba'in da uku hamsin hamsin da biyu saba'in da uku 081 73 50 52 73 wannan shine lambar waya inda wasu masu tsokaci sai mu ba da dama sai a kira lambar waya No. ga lambar waya kamar yadda muka faɗa na to ga wani yana kira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam alaikum barka da wuni na gajiya alhamdulillah ya alhamdulillah lafiya lau da muke magana da kuma daga ina yawa sunana aliyu isa ina magana daga lagos to na'am ma na malaminu muna sauraron ka me zaka ce Masha Allah wannan dai karatu alhamdulillah muna jin daɗin sa ko muna goyon ba a ɗari To alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi. Alhamdulillah ya Allah ya kara taimaka kuma alfuran annabi da alkur'ani Allah ya taimaka. Amin ya rabbal alamin. Masha Allah. Mun gode Allah ya saka. Ni ko kace na ce mun kuma alhamdulillah muna amfana. To alhamdulillah masha Allah alhamdulillah. Masha Allah assalamu alaikum. To masha Allah. No. Na ga lambar waya din nan kamar yadda muka faɗa. Na to ga wani yana kira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Eh wannan kamar akwai matsalar network. Gashi nan yana tafiya amma kuma ba a jin me yake faɗa. sifili takwas ɗaya saba'in da uku hamsin saba'in da biyu hamsin da biyu saba'in da uku Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Idi Ibrahim barka da gari. Yawa barka da aka wakalla. Amma da lafiya yankuri. Lafiya lau alhamdulillah. suna hidima na sanayya to mun gode Allah alhamdulillah rabbil alamin yau shi ma ya katse ina ga kamar akwai matsalar network ne 0817350 eh, wannan shine lambar da za a yi kira eh, muna so ya zama a samu wanda zai bugo ya tsokaci sosai wato wanda zai yi magana wanda za ta amfanar ko daga cikin yan uwanmu yan tijaniya yan faida ko kuma daga cikin su wayannan mutane kuma jama'a har yanzu kafin mu kafin mai wa mu rufe program din abinda nake wa Allah godiya kuma nake so na nabbar da yan uwanmu cewa wannan ita salafiya din ko da wannan wahabiyanci din wallahi ya kamu da ciwon kanjamau eh sun kamu da bom ya shiga tsakaninsu ba jimawa na taɓa faɗa kuma zan sake nanatawa zuwa wani lokaci nan kaɗan za ku ga duk za mu huta za mu yi ta yin maulidinmu mu ta bikin maulidinmu da hidimominmu da salatanmu da istighfarinmu da wazibobinmu za ma su manta da mu tsakaninsu za ku ji za su yi ta yi idan kun lura kwanan nan kwanaki can a baffa ya zagi wancan ya zagi wannan shi ma yanzu ga shi wannan Dr. Kashin Jaki din kuna ganin da irin abin da ya yi wa Isa Ali kwanan nan ya ci mutuncin Isa Ali wanda duka yan gida ɗaya ne yan gida ɗaya masu kama ɗaya ko ba haka ba yan gida ɗaya ne aƙida ɗaya addini ɗaya tunani ɗaya amma ga shi yadda ya ta yi da hasadarsa da baƙin cikinsa game da ci gaban da Fantami ya samu ya yi zage-zage ya yi cin mutunci to haka ne yanzu wasu suna mayar masa da raddi tsakaninsu kaga wannan ya dan fito da abun magana assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah zan yi waye waye raddi haka dai suna ta yi su babba duk sun dauka to haka za su yi ta yi ga can wani shi kuma a Sokoto za su rusa hubaran shi dan fodiyo ana can dai haka dai haka dai haka dai wallahi in suna waje da ainihin aqida sun dai za su fito da ita ba za a taba zama lafiya ba a duniya wallahi alazimi haka suke su damuwar su yanzu misali a su damuwar su kullun ya zama duniya ba ta zaune lafiya in ba haka ba irin baffa me ka karanta da zaka zama kai baka da aiki sai magana akan Shehu Tijani Shehu Ibrahim bayan a unguwarku akwai arna a unguwar da kake hotoro ni na san a wasu layuka a nan hotoro akwai layukan da na sani akwai inyamurai suna nan suna buƙatar da'awa islamiyya ka zo kai musu da'awa mana ka ba su kai musu abin da zai zama alal akalli ko wani mu'allafatu qulubu ka ba su a musu kyauta ko a musu wani abin da zai ja hankalinsu zuwa ga musulunci a musu wazi sannan al'ummar mu ta arewacin Najeriya in ka kasa masu ilimin addini wanda suka iya tsarki zuwa assalamu alaikum na sallah da kyau mutum nawa ne da su da waɗanda ba su iya ba su wanne suka fi yawa har yau ana da buƙatar a koya wa mutane alwala har yau ana koya su a koya mutane tsarki har yau ana so a koya mutane ya ake wankan janaba amma da kunnan da kunne na naji kana zagi malaman ku na izala kana cewa ba su da aiki sai magana akan aure sai magana wai a zo a gyara aqida to shi kake da aqida ma balle ka gyara ta kai aqida da ta nuna maka wani kafiri wani kafiri wani kafiri wani kafiri shine kana da aqida aqida da zaka duba mai sallah da cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka ce masa kafiri ka ce masa zindiki na kake da wata aqida kai kuma ai baka da wata aqida babba baka da wata aqida so kana buƙatar kai kanka kai kanka kana buƙatar a a purifying eh, zuciyarka a tsarkake ma zuciya a dawo da kai seti Allah kana buƙatar a kai ka a gyara kwakwalwarka tukunna duk da dama da shaidar mutanen ku naji suna cewa kai mahaukaci ne ni naji sun faffada mahaukaci kuma haukar wai ta gado ta gida to mu sani ba a tsakanin waye da waye Allah ya kaddara ya zama wa ku mudi Allahu alam Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. ta barka da dare. Yawa barka dai. Yawa na da ga da Malam Sajo ne daga nan Gombe Tudun Wada. To masha Allah na'am na'am. yau mu dai wannan magana da zan yi ne fatan alkai da addu'a Allah ya kara basira da nisan kwana amin ya rabbal alamin amin amin amin amin Allah ce wa daura ma kan makiyan mu amin amin ya rabbal alamin amin ya rabbi amin yawa na gaishe kamar Allah ya kara ita Allah ya saka alkhairi masha Allah alhamdulillah masha Allah saboda haka a wanda duk zai yi magana akan musulunci in dai tsakani da Allah zai akwai bukatar ya zama yanzu munan gashi muna karantar da halul masail kuma wasu daga cikin malamai abinda suke kira kokarin koya wa mutane addini amma ba kokarin nuna wa mutane kullun wane baki wane mai kaza mai kaza ba yaushe zaka zama na Allah a haka assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh akramakallah sunana Muhammadu Kabir ina kira daga Benin City jihar Edo State Na'am na'am akramakallah masha Allah yanzu za ka ina kallon program din nan bai fi minti biyar ba da da ba ta batiri na ya samu lowa na yi A takaice dai ba na kana yanzu ta ba ko kun buɗe lambar waya ne kawai na kira ne in ji ko an buɗe. Eh an buɗe lambar waya. mun kuma Eh mun buɗe lambar waya mun buɗe. Ok to masha Allah eh, abinda nake son in yi tambaya ko magana akan shi kan masallacin wai yanayin ba da gudunmuwa ga addinin musulunci ya shafi dole sai wasu bangare ne kawai fita da wannan aƙidan koko duk musulmi yana da dama idan ya ga ana gudanar da wani aiki wanda shafi na musulunci abin da ya shafi addinin musulunci ba da gudunmuwa shi. eh duk wanda yake da kuma saboda abin da sa ka ji na yi wannan maganan a kan yi ne hakuri na'am bismillah ci gaba ci gaba bismillah so abin da ya sanya kai inda mafi akasari irin mu masu sauraron malaman mu ma'ana malaman ɗarita mm. eh, ba zan ce duka ba mm. amma gaskiya 70% ba ma yin yanda ya kamata rana ba ma ba da gudun kwakwa. Na. Su waɗannan malaman masu karatun nan kamar yadda ya kamata. Ina magana ne akan abu da na fahimta kada sauran yan uwa masu saurare su ji magana na kamar eh, ya yi wani iri. Yi magana, yi magana, ba ma ba da gudunmuwa kamar yadda ɗayan bangare suke ba sauran waɗanda suke saurare gudunmuwa. Kusan wannan kauda nake maka a kai shi ne. Yau misali malami ya zauna yana karanta ma alƙur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko wasu littattafai wanda suka shafi addinin musulunci a abu ka fahimta a ka. Hmm. To ka fa sani fa yana da iyali. <laughs> Kuma iyalin nan suna a ƙarƙashin kulawar shi. Kaga dole ne ba ka san cewa maybe a lokacin da ya zauna domin ya fahimtar da kai Allah da annabi da abin da ka fahimta abin da ya shafi addinin musulunci baka san abubuwan da ya baro ba na wata kan ka shigo na yasa amma saboda ba a duk kuma ya nuna maka cewa ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ga yadda zan Allah ya ce da malamai suka ce hmm. ya tashi ya bar waɗannan ayyukan nashi domin kula da iyalin shi ya zo don ya fita daga to kai dan Allah ne na ka na ba za ka taimaka mace ba ta wani bangare ba da dama magana gaskiya algawa ta malam a yanzu inda misali masu saurari na hmm. za su iya mu kafa gidauniya don saboda da ahil azima abin yana mara yanayin kayan aikin mu irin su misali irin kayan yanzu da ke wannan program irin su shek abdulkatar sani a irin su shek nasir shek adamu musa su imam sanadi shek tsari usman bauchi mm. ubangiji allah ya kara masu eh, eh, eh, ɗaukaka gaba ɗayan ku mm. akwai wannan bakwai hoto da nan sakarar nan wanda ba ba kan addini amma ita kula da irin kayan aiki ke amfani da shi a kasan kuɗin ya yi siya ba. Masu sauraron shi ne yadda da abin da faɗa suke ba shi kusurwa hmm. duk na kayayyakin suna da kansu. Gaskiya. ya ba ma da irin tabbacin gaba ɗaya ba ko ya ƙuri masu sauraro kada ba kamar ina kan zuba ina turuwa to abin da filin tuwa ya suke hmm. da su. Ka harkar idan maka da mutum fara cewa wai ina yin magana ne da wani manufa ina son ba da kwamfam ya ne a duk lokacin da isman gudun ta idan da wani kwarye kwaryan abu a hada domin mu kara muku kwarin ko kuma ku tsaya tsayin daka domin ta daka nan sannan ku matasan mu da mu ba ma daga ɗaliban ilimi ku ta ɗaliban kawai sai kwafi sauraron ku da hmm. ba da zahir aziz yanzu a nan da ya dace bidik da ido state nan da na cikin ta zanen wasu ba da gafi ya yi azima idan ka samu tura waka din mutum goma ya ka samu hikima da daga cikin mutum ka samu mutum uku da cikin da ka suka malaman da ya fi gaskiya ne a shi ga dan lau kamar irin su malamin na Kano da tarihi annabi su dinnan eh, Shafi Yakubu. Yakubu eh Malam Yakubu. Ta cewa muna da alamai ba a da Network din yana yankewa ina ga ina ga ko za a sake kira network din yana yankewa bana ji yana yankewa jama'a ba sa ji sosai gaskiya yana yankewa ka sake kira to wannan kamar na fahimci abin da yake faɗa shi yana so ya zama a yan uwan mu alu ce a dinga bada gudunmawa a cikin irin abubuwan da ake gudanarwa a wannan gaskiya ba laifi domin su za ku ga a jikin ma sikirin ɗin abubuwan za ku suna sa account number <laughs> Assalamu alaikum. Hello? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. ya fama da ɗoyin Mun gode Allah, alhamdulillah. Na saurari tambayoyin da ka gabatar guda goma. Mm, a bus ɗaya na yi ɗaya saura tara ai. Saura tara na saurari tara ko. Eh a'a ba tara ka saurara ba ɗaya ka saurara. Ɗaya. Ya yanke. To ina ga ko zai ba mu amsa ne wannan. Allahu alam. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. yayi ga kallon na barka da ina gajiya hello alaikum salam gaskiya akwai matsalar network ne ah, akwai matsalar network yau din nan sosai ina ga kamar ah, network din bai da bai da kyau saboda musamman wancan da ya dazu Ah, yana ba da shawarwari ne akan maganar tsayawa da taimakon wannan tsari da ake kai tunda in kun lura ah, na goyi bayan maganarsa gaskiya kwarai kwarai da gaske duk da mu ba wai aikin wannan kawai bane muke tsayawa shi sa za ku ga wani lokacin mun ɗau lokaci ba ma nan ma saboda ana ci ana wasu dindumu ne ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to amma yana da kyau a ba wannan bangare tasiri domin in kun lura da kyau su wayannan mutane wahabiyawa sun ba wannan bangare yanzu muhimmanci fiye da tunanin mai tunani in jama'a suna lura Su sun ba abun muhimmanci saboda sun san kafa ce wacce kowa yanzu yana rike da babbar wayarsa a hannu kuma da da dan dako da mai shagon trader da kowa zai je saurari wa'azi kuma lokacin da zai saurara baka san wa zai saurara ba ni da kunni na taba ji mai salula na cewa ai dalilin da yasa yanzu suna take yaduwa dalilin wannan kafan ne assalamu alaikum hello assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah barka ne na gajiya lafiya kalwa ya lamura Alhamdulillah aiki a fama. Wallahi mun gode Allah alhamdulillah. Ya kokarin ku nan muna ganin ka na kokari. Alhamdulillah mun gode Allah. Eh Allah ta muna godiya to. To mun gode Allah ya saka mun gode kwarai. Eh ya dai ka ka ka haka. Eh network din ne yake da dan matsala. yana da suna ban bayyana suna na makana magana ne da alwajiri shi mai guduma da yi shan mai guduma ka to fa lalle eh, maza maganin mata ke abubuwan da take kuma da Allah ban da alkhairi Allah ya saka alkhairi na gode kwarai Allah ya saka mun gode eh, Allah ya saka da kana aiki shi to mun gode alhamdulillah masha Allah masha Allah masha Allah to mun gode Allah a ah, saboda haka wayannan tambayoyi da muka gabatar ko wannan tambaya da muka gabatar wa shi wannan yaro baffa malam zulke muna so ya ba mu amsarta kuma insha Allah al'azimi za mu ci gaba da masa waɗannan tambayoyi har zuwa mu kare su baki daya da fatan Allah ya ba mu dacewa Allah ya mu rayu lafiya mu gama lafiya Allah ya hana mu taɓa mutuncin bayin Allah Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana imanin mu to ga wani ya kira bari mu kafin mu rufe bari mu ba da dama assalamu alaikum wa alaikum salam To na ina sauraron kamalan Mu'az. Bluetooth mode. Assalamu alaikum. Now. Now. eh network din ne yake da dan damuwa amma ka sake ka sake yin tambayar ka sake yin magana afwan hello na'am نعم غسكاني امم كنا ايه ده سيدي عفوا ba ni minti daya sai ka sake kira ka maimaita wannan magana saboda an mun dan samu matsala ne na bari to kar ka kashe kar ka kashe afwan ina kaman caji ne babu ko caji ne ya kare hello na'am na'am sai di bismillah na'am eh yana yankewa ne kamar ina ga muna aiki da wani mp3 ne to kuma yana da dan matsala cajin sa cajin ne ya sauka koya yana yayyanke magana din amma ina so ka sake nanata magana nan tana da muhimmanci mun dai jona a caji mai yawa in ya dan rike caji din baby zai zai bada magana din na'am hello Eh, eh, ka kashe bayan minti ɗaya ka sake kira minti ɗaya ka duba minti ɗaya sai ka sake kira eh insha Allah ina ga caji ne ko mu gani babu caji ne fa babu caji yanzu caji yana yi bari mu gwada yanzu mu gani kawo yanzu yana ya kawo cajin yanzu ka ce ka sake kunnawa Bluetooth mode. Ah. Sai a kira mu gani ko zai السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما مدنا ده مختار الجوز تو مالا مختار يا جوز الحمد لله نعم نعم منا عنك yawa ina ga wanda ya kira daga Lagos din nan zai iya sake kira kamar yanzu abin ya ya zama ready mana ya ya yi seti so in yana sauraron mu yanzu zai iya sake kira sai jawabin sa maybe daga shi ma sai mu kudi akwai wanda ya kira daga Edo Edo State wanda shi ma ya yi magana mai tsawo kuma lokacin shi ma yana yayyankewa amma shi farko magana sa mun fahimci abin da yake faɗa.

alaikum salam muna sare ka dan matsar da ka matsar da ka matsar da wayan kusa da kai ka matsar da ita kusa da kai ina jinka ka amin alaikum salam na'am ina jin um, Dazu kana cikin magana. Eh, za ka dan matsar da wayan kusa da kai ka dan matsar da wayan nan daga kusa da kai tana dawowa ciki. Yau yanzu kuna ji na? Yau za ka matsar da wayar da kake sauraro ita ka matsar da ita gefe. ok eh, jin ka malam muna na bismillah alaikum wa alaikum salam wayar da yake wayar kallon program da ita tana kusa da wanda yake waya ya kamata daman ya raba su to shine za a fi sauraron a maganar da yake akwai wani wanda ya kira daga Lagos wanda yana da muhimmanci shi ma na ce masa da bayan minti ɗaya sake kira domin kamar akwai wani gudunmawa da nake kamar nake jin zai bayar to amma yanayi na waya ɗin lokacin ya ba da damuwa so in yana kusa zai sake kira salamu alaikum wa alaikum salam Muna magana da Muktar Zagido. To na Malam Muktari na. Yawwa dama ni malam ina kira ne kan kun ba da shawara. To na na Malam Muktari bismillah. Yawwa dama mun san ka dama da yawan manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam. Hmm, eh, muna ganin yin wannan tsakaninka da wannan malamin babba wa ne sunan shi ma na ka kamata da sunan shi hmm. ba ni ina ganin kamar zai ƙara faɗin saɓani tsakanin al'umma shi ne nake ganin ko shi wanda ya saba maka cikin fahimta ka iya bari shi da fahimtar shi to amma a zo ana tattauna cikin wasu matsaloli sa a cinye lokacin da ya kamata a yi amfani da shi a yi abu watakila wanda ya fi wannan mahimmanci to ni shawarar da na kira dama in bayar ke ne a kan wannan saɓani da muke yi Allah ya saka da khairi malam muktari sai dai akwai wani abin da ya kamata ka ɗan lura da shi na'am wato abu ake yanzu da'awa ta koma social media kamar yadda a social media kake ganin mu muke yin wannan abu yanzu live kuma shi wannan wannan shi wannan yaro baffa ɗauko littattafai yake ya ɗauko jawahirul ma'ani ya ɗauko jawahirul rasa'il ya ɗauko sauran littattafan malamanmu sai ya bude sai ya dauko wani wuri sai ya karanta a juye a jirkice to kana ga idan aka yi shiru aka bar shi wani wanda yake da fahimtar tijjaniya hello na'am ina ji na malam tari wanda yake da fahimtar tijaniya yake ga tijaniya hanya ce ta neman saduwa hanya ce ta saduwa da Allah da istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah an zo ana ce masa wanda suka kafa ta mushrikai ne kafirai ne kuma ana ɗauko littafi ana kafa masa hujja kana a bar wannan a yi wani abu ya dace a bar wannan a yi wani abu kuma bayan wannan din a fito wa mutane da ainihin yadda hakikanin abu yake ai ina ga kaman ya fi muhimmanci akan duk wani abu da za a yi in dai za a yi magana ne akan dariƙa ɗin kuma shi musulunci tun da aka ba shi akwai masu akwai masu hujumi akwai masu difa'i haka aka musulunci tun farkon musulunci akwai masu kawo musulunci hari akwai masu karewa in ka lura hasanu bin Sabit mawaƙin annabi ai waka yake yake yake yin difa'i yake mayarwa wanda suke zagin musulunci da baitoci ko ba kamar da ya tabbata wannan ko ba haka bane so ai aka ce a bar wannan abun kwata-kwata to kaga ai barnar da zai yi mabarnaci ne barnar da zai yi sai ta fi damo ga harawa sannan sannan abu na gaba kamar misali da ka ce ni da ya ba annabi ka sani in na fahimce ka kamar kana nufi kawai ci gaba da bege na an bar wannan abun maybe akwai wasu malamai wanda eh a afwan shi ma hakan ba laifi maybe akwai wasu malamai abin da nake nufi ma malam eh, ke nan eh afwan afwan bari su sauka akwai bari su sauka eh, bari su sauka malam muktari bari kai bari kai to bismillah ni abin da nake cewa eh <laughs> ni abin da nake cewa shine na malam muktari a cikin mutanen da kuke a cikin mutanen da ake sabani da su mm. wato mutanen da ba sa cikin tafiyar su a tijjaniya ko wani abin eh, nan wasu akwai wayanda ba su kawai suna neman rigima ne suna cin abinci ne in an yi saɓani. eh haka ne gaskiya ne to irin su bai kamata a kula su ba akwai da kuma rashin fahimta ne to su ya kamata a fahimtar da su yawwa shi ga alamun shi ma kai ka san mutum ne wanda ba ya san gaskiya wata kiyar. ga haka ne to ai damuwar sai di aka ramaka Allah malamin Muktari damuwar ba wai shi baffan bane ai damuwar duk wannan abin da muke yi ai muna yi ne kamar mutum ne ya zo gidanka ya ɗebo ruwan kwata ya zuba ma a tsakar gida ya ɗebo ruwa to in dai ya zuba maka ruwan kwata dan kar a ce kai mai musiba ne sai ka gagara ɗauko ruwa ka wanke wannan kwata. eh malam muktari Na ji ina ji ala. Na yanzu mutum ne ya ɗebo ruwan kwata ya zuba ma a cikin gidanka. Saboda kai kar a ce kai mai tashi hankali ne, eh, ka bar kwatan ne ta doyi da wari a cikin gidanka ba za ka ɗebo ruwa ka wanke ba. Eh haka ne haka ne. Ai ba wai muna yi ne wannan abun ba muna yi ne kai tsaye ko ɗari bisa ɗari da shi kaɗai ba a'a. Ai muna yi ne dan al'umma yanzu littafi fa ya buɗe. littattafan da ya ɗauko ya nuna yanzu su ɗauko na nuna ya nuna talbisu iblis ko ba ka bane mm. ya ɗauko jawahiru rasail ga sunan littattafan har ma da wanda ma ka gansu har ma da waɗanda bai ɗauko ba muka ɗauko mun ɗauko da buƙatu sufiya mun buɗe mun karanta maganar hallaj ai muna yi ne saboda wanda suke sauraron sa to sai kuma su ji wannan mm. maganar to ko ba komai dai kaga ba zai samu yarda a wurin wanda yake so ko jahilai ko mabiya wanda zai ja su lokaci ɗaya ba muna yi ne saboda al'ummar musulmi ai don a wayar wa mutane kai game da sharrinsa da wautarsa da jahilcinsa amma in an bari ai sai a dauka shi malami ne in an bari sai a ɗauka yanzu kai dan yanzu kaddara kai ba tijaniya kake ba mai yiwa yanzu duk yadda baka baka tijaniya baka izara baka kowace dariƙa amma an ga ga hoton yas. amma na kofar wani gida kana ganin ga wani mutum ne dattijo mai furfura ko ba ka bane wani malami kawai haka ke kallon sa ka wuce ko ba haka ba misali ke wanda baya tijjaniya baya kadiriya baya izala idan ya zo ya ga hoton ya samu na kofar wani gida shi dai kawai yana ganin ga wani mutum wani wani mutum da malami wani dattijo haka mai shekaru an an manna hotonsa sai ya wuce to idan ya haɗu da karatun famfa idan ya dawo wa shegari zai ce ga wannan arnan nan haka ne haka ne malam muktari kana jira kuwa Ya zai ce ga wannan arnan nan ga wannan zindikin nan saboda ya samu wani karatu jiya a wayarsa ya ji yadda aka ɓata shi to in ba mu kuma mu da muke wannan tafiyar mun zo mun ce wancan abin da yake yi ƙarya bane a wurin wannan mai kallon ba ai akwai matsala to za mu yi wannan aikin za mu yi wani za mu yi wani za ai muna yi ba wannan aikin kadai muke ba muna yin abubuwa da yawa wanda kuma muke so me Allah ya amfani da mu wurin amfanar da al'ummar musulmi in ka kula cikin bayanai na ce akwai waɗanda suke kiristoci waɗanda suke maguzawa a jihar Kano ya kamata hmm. ya yi me ya fara zuwa ya musuluntar da su yawwa ya hmm. ɗora su akan hanya su shigo musulun ai duk yadda ɗan bid'a hmm. yake duk yadda ɗan bid'a yake a aƙida su ba sai san cewa an yi mutu sai ɗan wuta bane suna da wannan amma wanda ya mutu a kafirci ba ɗan wuta ne to kaga kenan duk yadda munin bid'a ba za dai ka haɗa ta da kafirci ba to a fara yin min babi aula mana a fara musulun da kafiri din ya so kan kafiri ya fitiye musulunta ya zama dan bid'a ai ta musuluntar da kafirai suna zama ɗan bid'a ma ai ya fi kyau a aqidar ta su akan a bar musu a bar kafirai su ta kaburci. to wannan shine hikimar yin wannan abu malam muktari amma na karbi shawara ko ba wai muna kora shawarar ka ba Allah ya saka maka da alkhairi eh Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode masha Allah alhamdulillah assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa alaikum salam wa wa barakatuh. Assalamu alaikum. Malam wayar da kake kallon program ɗin nan tana kusa da wanda kake ji wanda muke waya kamar tsadda wancan kamar tsadda wannan wayar. Barka da wani mala. Barka dai. Ni ne dai na ƙara dawowa, Kabir Muhammad ne ya ƙara dawowa daga Benin. Malam Kabiru muna jin ka amma wayan suna kusa ka matsar da wayoyin, ka matsar da su. Salamu alaikum. Yanzu kana ji na mala. Ina ni tun da zuma ina jin ka, kai ne baka ji na. Yawan zuma jin ka lafiya. Ɗazu ina magana akan Ah, maganganun da muke tattaunawa network ya samu matsala. Na Malam Kabir, na. Yau kana ji na? Ina jin ka Malam Kabir. Ina nesa da waya na fa sosai yanzu nan da nake magana. Ina jin ka, ina jin ka, yi magana ana jin ka jama'ar musulmi duniya tana jin ka yanzu bismillah. Yawwa maganar da nake yi akai shine ko da yake yanzu nan ma Eh, bawan Allah da ya sauka yanzu malam Idris yake shi mako? Na. Malam Yake magana akan na wai a mai da hankali kan wani abu so ina son da ya magana akan su wajen shirin saboda Allah duk wanda ya mari mahaifin mutum yana eh. kallo a haifi ma a mari mahaifinka kana kallo ka zuba ido ai kaga kai ba ma ɗa bane ba tukuna zance ko ba haka ba wallahi haka ne malam kabir haka ne shekara da shekaru suna cin mutuncin mutane suna zagi suna cin zarafi suna faɗin abin da suke so yanzu Allah ya taimake kuma ku kuma Allah ya bayyana ku bakin kokarin ku ku fahimtar da mutuwa duk abubuwan nan da suke faɗa fa akan mu fa ba fa da gaske bane yawa yawa yawwa to kuke kuna to ka zo shikenan shine maganan shine maganar kuma sun samu social media na sun rike suna amfani da social media yanzu sosai ne dai ya kamata ya ƙara komawa ya ƙara fahimtar akan me ake tattauna wannan abu Allah ya saka muku da alkhairi amin amin ya rabbi malam kabir amin kazu maganar da nake yi akan shine ta yaya za mu samu ya kasance muna ba da gudunmuwa ɗari bisa ɗari a irin wannan aikin da guje saboda gaskiya saboda Allah da annabi ba fa iyakan mu kawai mu saurare ko ba mu da shi kenan Allah ya saka Allah ya saka alhamdulillah wannan ma addu'a ne amma shin ina kuke samun kuɗin da kuke sayan kati kuna zubawa a wayoyinku mu mun tabbata ga Allah ba ma da alaka da gwamnatin da ke biyan ku mun san ba gwamnati ke biyan ku haka ne gaskiya ne mun san ba wasu malamai bane na musamman suka ware kuma suna biyan kuma domin ku wani ake ba ku ne kuke yi a aljihun ku kuke yi hmm. shin mu masu sauraro ina ta mu gudun mota ke gaskiya ne sauraron kashi gudun mu gaskiya ba saurare ne kai gudun mu ba ni ina ganin kamata ya inda ni yanzu a yanzu kanan da nake maka inda za a iya kafa wani kwariyar kwariyar eh, abin nan eh, cire kira da suna kungiya ne komi misali a ciki ko da duk sati misali a ce naira goma ne wato abinda bature ke ce percentage hmm. shine ko da eh, wallahi ba batiri na ce min lo wallahi ka san azuma na gaya maka batiri na ya yi wuce na waya gaba za mu yi magana gaba za mu shigo sai a sai a kawo wannan nukuri sai a tattauna insha Allah ba komai ba komai malam kabir Allah ya saka da alkhairi alhamdulillah assalamu alaikum na'am assalamu alaikum hello assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Uh, Assalamu alaikum barka da dare. Barka da wannan lokaci. Sunana ya aya ta bi a cikin kawu. Na'am akramakallah na'am na'am. Allah ya ƙara kusanci Allah ya ƙarfafe su da ƙarfinsa albarkacin shugaba alaihi salatu wa salam. Alaihi wa sallam amin ya rabbi. akala maka lawo mu ne muku godiya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alkhairi akwai ɗan uwa na biyu karshe da ya sauka na ji yi magana akan wato a ya yi wa babba hoto da raddi hmm. don gudun kada a shiga wani aikin da ba shi ya kamata a yi ba. Eh, to a akan makallawa abin da nake so na faɗa a nan shi ne. Na farko dai abin da ya shafi raddi idan muka ɗauki abincin annabi alaihi salatu wa salam wanda yake cewa marra aminkum munkaran da bi yadihi gaskiya ne fa in lam yastadi fa bi lisanihi fa in wa zalika adaful iman mm. wa Allah shi yana cikin adaful iman <laughs> amma ku da kuka fito domin kuwa ya ruwa al'ummar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam eh. cewa maulan mu shehu Ibrahim ga manhajin da yake kan ba ba kwa kan kadami iman gaskiya ne mun kuna kan kadami wato amfani da hannu ne domin ku kawar da wannan barnar da yake kokari wato ya haddasa fitina a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma akalamukallahu alhamdulillah na ji daɗi a bisa wani furuci da kai wanda take cewa duk wannan fitowar da aka yi ba fa an fito ne don a fahimtar da bakwautoro ba eh. a mu wannan abin ba ma buƙatar lallai sai bakwautoro ya fahimci abin da ake so a tabbatar a kan molamu Musho brand ko kuma a kore a ana yi ne dan al'ummar manzan Allah su sallan yan uwa yan fayar da maulan mu shehu Ibrahim ku wannan jahili ne da ilimi za gajiyar da shi kuma mu tabbatar da haƙiƙa tafiyar maulan mu shubra ba ma neman yardarsa abin da yake fada za mu tabbatar babu abin kuma yake tunani abinda da baya tunani kuma za mu tabbatar akan maulan mu shubra dan mu gajiyar da shi dan mu tabbatar masa da cewa mu almajiran shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu hmm. kamar yanda maulan mu shehu ibrahim yake fada hmm. duk wanda kaga ya je gurin Maulan Mushe Ibrahim ko yake yana kaunarsa hmm. to Maulan Mushe Ibrahim wato sai da ya ga har cikin soyayyar annabi alaihi salatu wasalam hmm. sannan yace yana son maula mushu ibrahim eh mazaje ne waɗanda suka tsarkake niyya suke nufin Allah da manzon Allah sallam na badil ashrara na wasa haka ba wai ana yi bane dan a fahimtar da bafotor abu kaza da yake faɗa ba haka bane hmm. a ana yi ne dan al'ummar manzon Allah sallam su gane gaskiya kuma su gane ƙarya wannan shine ah, dalilin da isa kuka fito kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alkhairi albarkacin shugaba sallallahu alaihi wasallam salamu alaikum wa rahmatullah sai ne mun gode kwarai to alhamdulillah ah, akwai wani wanda ya kira daga Lagos gaskiya ba zan so mu rufe ba ba mu ji daga gare shi ba so in yana kusa ya kira saboda akwai shi ma wata gudunmawa da nake ga na fara jin kamar yana so ya bayar akan shi wannan zindiki bafa hotoro so in yana kusa yanzu yana jin mu to zai iya kira yayi ta kira lokacin muna kan layi saboda yana da muhimmanci daman mun buɗe layi ne don a bada guduma kuma ko kuma wani wanda yake ga zai iya ɗaukar nauyin abin da shi yake zai iya kare shi ko wani abu sai ya shigo to ga wani dai amma ina ga assalamu alaikum alaikum wa rahmatullah barka da ba da mulana ba da shi abu kuma ma da mulana adamu da banda ina suwa barka da ya himma ya gida Allah alhamdulillah suna na mubarak ahmad amma sufi Na maka maka la daga ina eh, daga nan gusau babban birnin jihar zamfara to na masha Allah na alhamdulillah abinda na kira hmm. shi ne ina kira ne in yi gudina in yi godiya mhm. yadda yake ganin ana warware shigohi Mm. ina gani alhamdulillah mutane na jin daɗi tabbas sosai alhamdulillah gaskiya ne yau ga shi kira lalla afwan dan ba ne ba da minti ɗaya sai ka sake kira afwan na ayya na bismillah eh nake muna jin daɗi sosai ta gani yadda ake walwale maganganun wasu matsiya da suke tusawa a cikin maganar shugabiyar mm, gaskiya ne Eh, ni nan ne ni shaidu ne ba wani ba hmm. babban malamin nasu wanda suke kaɗawa shi na garinmu nan mai kwano mai hmm, kwano eh, mai kwano shi ne malamin ni nan ne ni ya ya biyo hanya inda wuce hmm. abun da ya abun da ban taba da wanda ake faɗin cewa yana yi ba sai da abu ya faru a kai na sannan na azumin nan da ya wuce wani abin da ya wuce wallahi ya zo biyo hanya ya wuce sai ta ne hanyar mai mota na biyu na ce mishi wallahi mota ba ta da ke gabana gaban kirjina akwai hoto na shisho zaniya wallahi abin da ya kalle ni ya ce ni ya yi nadama tambaya dan wuta haka ya kalle da gaya mai kwano <laughs> ya yi da tambaya da abin da ya ce abin da suka faru kenan wai na ce mai hanya mota hanya mota ba mota wata ne hanya amma yaka ce ne subhanallah ya in ce ma da istifani wai ya yi damar tambaya dan wuta abu subhanallah abun ne ya ya yana bata ne ni kuma na duba shekaru ne ko da ne ta eh, sai da sai kuma ban na damar ba wa musulmi amsa ba ba shi ke wannan amma eh, na'am sai ka ce ban yi na damar ba wa musulmi amsa ba ta wallahi billahi azumin nan da ya wuce wannan azumin da ya wuce ba komai ba komai ba komai wallahi amma amma din dai alhamdulillah suna da yanzu mutane sun fara ganewa saboda taimakon ku da kuke kuna karatu kuna waya mutane da kai alhamdulillah muna gode wa Allah alhamdulillah kuma Allah ya taimaka Allah ya tsaya mana a cikin lamarin mu da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun gode Allah ya saka da alkhairi jama'a a yi haƙuri taratun namu ya ja dare sosai a wajen sha ɗaya da wasu mintoci yanzu haka amma dai abinda muke ƙara abinda muke ƙara tabbatarwa 'yan uwa shine matuƙar bai bari ba kuma ba za mu bari ba kuma shi daman yana yin wayannan abubuwa ne don ya sanu sanuwa yake so shi sa yake cin mutunci yana gaya shi ibrahim wai brema inyas yake ce shi ibrahim wai brema inyas to yana yi ne don a ji haushi ko don rai ya ɓaci ko wani abu mun duk ba maganan suna ne ko me zaka kira shehu ma ka kira amma da ka buɗe littafi nan inda ka zo inda muke muke in zaka ce ibrahim ko ma wani suna ka gaya wa shehu ai a islami yana da sunaye sun fi ɗari wanda ake gaya masa sun fi ɗari so kuma daman shi ai masu magana sun ce ko masana suke cewa duk wanda kaga sunayensa sun yi yawa to darajarsa tana da yawa so ka ƙara masa daraja ne da wannan sunan ma da kake faɗa assalamu alaikum assalamu alaikum Salamu alaikum. Ina Wa alaikum salam. Na'am. Mhm, wa wa rahmatullahi wa barakatu. Alibara ma amun lafiya. Lafiya lau, alhamdulillah. Masha Allah, muna godiya sosai da wannan faɗakarwa da kuke yi. to madalla mun gode eh, mun gode sosai gaskiya mun ji daɗi sosai gaskiya gara da kuma fito ku nuna musu cewa dai wannan abun da ake yi tafiya ce ta Allah yawwa har kawai mutum zai zo ba wani karatu sai shegantaka kawai su zo suna so su bata mana harkar da mu a gaskiya mun gode sosai da kuka fito wannan tafiya da ake yi sosai Allah ubangiji ya saka da alheri Allah ya kara ɗaukaka Allah ya kara basira. To amin. Mun gode kana magana da Suleiman daga Luman a jihar Adamawa State. To yayi kyau mun gode Malam Suleiman Allah ya saka kuma eh. da Allah. Amin. Mm.